الحمد لله لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ونشهد أن لا إله إلا الله قال في محكم كتابه إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافلين ونصلي ونسلم على القائل اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وصلوات ربي وسلامه عليه ثم أما بعد فموضوع خطبتنا اليوم جاء الشر إلى البيت معاشر الأحباب هذه الفتن والمصائب التي تحل بنا صباح مساء وليل نهار أين الداء وأين الدواء ومن المذنب ومن المسؤول هل أنها حرب مع دولة خارجية أكان موقفنا كما نشاهده الآن يا معاشر الأحباب لقد بلغ بنا التيل الظما وما حك جلدك مثل ظفرك إن في هذه الأشياء لعبرة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد هذه المناطق التي تكثر بها البلايا والفتن معظمها أو جل سكانها المسلمون انظروا إلى نيجر الدولة المجاورة الضوحان الماضيان جاء قطاع الطريق وهاجموا على ضباتها وجنودها وقتلوا, وقتلوا ما يرضوا على مئتي نفس كلهم جندي من أين هذه الفتنة هذه مالي الدولة الحبيبة جاءها قطاع الطريق وأبادوها وصبوا الزراري والنساء ولم يقتل جندي فرنسي هذا يؤلمنا ويؤسفنا ويلقي في قلوبنا جم الشكوك أن هذه الحروب التي تحل بالمسلمين صباح مساء ليل نهار لابد أن تكون هناك يد خارجية نعم فإمت تكاليف الحياة ومن يعش ثمانين حولا لا أبا لك يسألك وما الحرب إلا ما علمتم وذقتم وما هي إلا وما هي عنها بالحديث المرجم نحن كمسلمين تباعدنا عن الله تبارك وتعالى عينه يقينا معاشر الأحباب ليس هناك رئيس وليس هناك وال يستطيع أن ينقذ المسلمين بما حل بهم إلا عودتنا إلى الله تبارك وتعالى إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجنيه فيه لنفسه نعم وما من يد إلا يد الله فوقها ولا ظالم إلا سيبلى بأظلمه لابد أن نتفقه هذا انظروا ما حل برئيس أو بأمير من أمراء الشمال الذي كان له درجة ثانية بين الناس خرج هاربا وقتل من دعاقينه أربعة أنفس من أين هذا الشر ومن أين هذا البلاء لقد شارك وساهم كل واحد منا إننا كفقراء ساهمنا في تشريد هذا الأمير وفي نبض هذا الشعب والضباط ساهموا في انتشار هذا الشعب وكذلك الأمراء والرؤساء ساهموا في انتشار هذا الشر لابد أن تعلموا في الأسبوعين أو ما يزيد على ذلك أن جنود نيجيريا قد منعوا الذين يأتون باسم المساعدة والمعونة منعوهم من الدخول إلى دولة الحبيبة العزيزة التي كان لها في الإسلام تاريخ ألا وهي دولة برنو منعوهم من دخولها لما؟ لأنهم اكتشفوا حقيقة بأن هؤلاء الذين يأتون باسم المعونة والتمول كانوا يداعمون قطاع الطريق بالمسلحات وبالمسدسات ولكن نحن نتعامى عن كل هذه الحقائق نتعامى عن كل هذه الحقائق لابد أن تعلموا بأن الهدف والغرض الأساسي هو الإسلام والمسلمون وإلا لأن هناك تقارير وتفاصيل الأنبائية التي تنص على أن الدولة النيجيرية هي الخامسة الآن عالميا في تهراق الدماء لما وإمامة وأن جل الذين يقعون ضحايا هذه الحرب معظمها مسلمون ولماذا لا نتساءل مع أنفسنا إذا الناظر اللبق الفطن الذكي يعرف بأن هناك يدا خارجية التي تداعم وتساهم هؤلاء المحاربين وقصاء الطريق بأن يبيدوا وأن يقتلوا وأن يشردوا الناس شر, شر تشريد ولكن لا ينقذنا ولا يخرجنا من هذه المصائب كما ذكرت لكم إلا أوجتنا إلى الله تبارك وتعالى لأن المسيحيين كانوا يعيشون في أمن وأمان كانوا يعيشون في سلم وسلام ولا يمسهم أي سوء ولكن نحن كمسلمين لا نستطيع أن نزرع نحن كمسلمين لا نستطيع أن نتجر صرنا ضعافا بعد القوى صرنا خفافا بعد الثقل صرنا قلة بعد الكثرة لماذا لا نتساءل مع أنفسنا رئيسنا مسلم ولكن صار موجودا كمأذوب لأن ليس كل ذي عين ببصير ولا كل ذي أذن بسمع إذا إذا استبان لكم ما أنتم سامعون مني تتأكدون بأنه لن يستطيع أن يخلصنا من هذه البلايا والكوارث إلا أودتنا إلى الله تبارك وتعالى صرنا فقراء بعد الغنى صرنا ضلالا بعد الهدى فأين تذهب بنا المذاهب إذا معاشر المسلمين لابد أن يكون مرد أمرنا إلى الله تبارك وتعالى وأبشروا واستبشروا بأن ما من محارب أو قاطع طريق ينجى ويقلي كلا أبدا ما كانت سنة الله تبارك وتعالى أن يصاعد أمثال هؤلاء تصفحوا تاريخ الإسلام أين الخوارج أين المعتزلة الذين خرجوا وحاربوا أئمتنا الشرفاء الكرماء أين هم ليس هناك خارجي يساعده الله تبارك وتعالى أبدا الأبد ولكن نحن نحتاج في أن نعود إلى الله تبارك وتعالى جاء الشر الشر كنا نستمعه خارجا بعيدا أن ولكن أصبحنا جاء الشر إلى بيتنا جاء الشر إلى قريتنا جاء الشر إلى جارنا ولربما الله أعلم يكون الشر في بيتنا ذات يوم معاشر المسلمين لابد أن نكثر من الدعاء وأن نكثر من الاستغفار لأن معظم رؤسائنا كانوا يعلمون هذه الخطط ولكن يقدمون مجالسهم وكراسيهم هدرا لدماء المسلمين على حساب الأمة كانوا يفضلون قتلانا على كرسيهم كانوا يفضلون أبناءهم على أنفسنا ولماذا لا نشكوهم إلى الله تبارك وتعالى إذا نتضرع ونرفع أيدينا إلى الله تبارك وتعالى اللهم من كيدنا فكيك ومن أرادنا بسوء فرد كيده في نحره اللهم عليك باليهود والنصارى زلزل الأرض من تحت أرجلهم جمد الدماء على أروقهم اللهم أرسل عليهم طيرا أبابيل ارميهم بحجارة من سجيل اجعلهم كأبس مأكول البر لا يبلى الذنب لا ينسى الديان لا يموت اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وآله وسلم ثم أما بعد موضوع خطبة مؤيو عشرين دقائق وتنجماد الأولى ألف دقريه أولى أربعين دقائق وتفي دي دي دا قوم قوة يناير شكرة تدبو بيود عشرين sharri ya zo gida ya ku ‘yan uwa musulmi abubuwan nan da suke faruwa a wannan yanki da wasu ƙasashe na maƙauta don mutumin da yake da hankali ya san cewa wannan wani abu ne ke tsatse kuma wasu al'umma ake so a ƙara bai muku nisa ba sojojin ƙasan nan an wayi gari ba su ce ga dalilin da ya sa suka hana wasu ƙungiyoyi masu sunan ngos shiga borno ba amma aka wayi gari suka ce duk wata ƙungiya mai sunan non-governmental organization wanda suke kawo taimako da sunan tallafi an haramta musu shiga borno me yasa suka yi wannan bincike sai nuna ta bayan gida mutanen nan idan suka zo da kayayyaki da sunan tallafi da taimako ba za a ce daga ina kuka zo ba ba za a ce me kuka zo da shi ba sannan ba za a bincike su ba amma sai suka shigo da wani al'amari mai kama da burin-burin kanka da borin gyada abin da suka yi za su ɗauki bare-bari ko ko kanuri ko ko shuwa a matsayin direbobi amma abin da zai faru duk direba akwai inda za a kai wanda yake zai sauka zai bar wa wani akalar motar zai ja shi kuma a nan ya tsaya iliminsa a nan ya ƙare menene yasa mutane ba mu tsaya mun bibi waɗannan abubuwa ba ya ku ƴan uwa musulmi wannan wani abu ne da aka shirya domin a haɗa mu da wasu da waɗanda muke gani shugabanni ne bai maku nisa ba mata sun yi zanga-zanga a watanni biyu da suka wuce a abuja da jagorancin wata mata tana bayanin cewa faranta ita ce take da hannu wurin kitsa wannan tashin tashina da ke faruwa a wannan ƙasa ka koma ka tambayi kanka makaman da suke samu an ma wuce maganan AK47 AK49 suke da ita suna da RPG yare irin na soja waɗannan mahaukatan bindigogi da makamai ina waɗannan mutane suke samu zo mu tafi Nijar Nijar a cikin ƙasa da wata ɗaya an kashe musu soja sama da ɗari biyu abin da ya faru akwai kamfinsu na sojojin Nijar wanda ke gabda ainihin boda na Chadi mutanen nan suka shigo mashina mashin ya fi ɗari three in one suka dinga shiga ba a ji shigansu ba ba a san sanda suka shigo ba kawai sai aka wayi gari suka dinga masojojin Nijar kisan gilla sannan a kusa da wurin akwai sojojin Faransa ko soja ɗaya ba a kashe ba na sojan Faransa wannan abu ba zai sa mana shakku a cikin zukatanmu ba in har da gaske ne farmakin suke yi yaya za a kashe 'yan wata ƙasa sama da sojoji ɗari biyu a ƙasa da wata ɗaya ka koma mali mali abin da ya same su kenan sun ma ɗauka kamar sojojin mali kawai yadda ka san sun ɗauke su yadda ka san mata an kashe su ma a ƙasa da wata ɗaya an kashe soja sama da mutum ɗari da saba'in ai faransa tana wurin akwai haɗaka na un na sojoji waɗanda ke ƙasan mali amma me yasa waɗannan abubuwa na tashin tashina yake faruwa ku dawo cikin gida idan muka duba mu dinnan mu kanmu mu ma muna da ainihin wato selfish interest irin namu mun taimaka irin wurin hura waɗannan wuta da suke faruwa a wannan gari akwai mutumin da a nan rigasa mutanen nan suka zo neman sa Allah subhanahu wa ta'ala ya masa gyaɗar dogo ya shige cikin silin ya sha sai aka fito da safe ana mai da magana sai na cewa aini taimako na Allah ya taimake ni filin na shiga sai Allah ya hana su gani na ba su ganne ba sai wani daga cikin su ya kira shi ya ce masa ba ka shiga cikin filin ba to muna nan muna dakon ka za mu zo mu same ka waye ba su labari daga ina kai akwai kanin mu shekara hudu da aka kashe Muhammad Bello wanda aka kashe shi a nan hanyar Abuja mutum ne wanda a can da aka kama shi akwai wani yaron senator sabin senator daga ainihin kudancin kasar nan senator ya zo ya tafi police station na ɗaya ya tafi na biyu ya tafi na uku sai mutanen nan suka kira shi suka ce you are just wasting your time just come and pay the ransom ka zo ka biya kuɗi ka tafi police station kaza ka tafi wuri kaza ka tafi wuri kaza idan baka zo ka ba da kuɗin da muka sa maka ba za mu kashe yaron ka ne kawai ai mun san inda ka je mun san inda ka je wane ne ya gaya ma mutanen nan cewa senator ya je ashe kenan kun ga ni ina da laifi kai kana da laifi yan sanda da sojoji wasu daga cikinsu suna da laifuffuka me yasa akwai sojan da ya zo gidana yake gaya min yana cewa malam wato abin ne the less you see the less you understand the more you see the less you understand ko ya kaga abin ba ka iya gane yadda abu yake su sojojin a sama ban ce gaba ɗaya ba da yawan su a sama sun san irin abubuwan da ke faruwa amma sojojin ƙasan su ne ake ma rufa rufa daga cikin abin da yake gaya mani sau da yawa za a zo a ce mutanen nan kam ɗin suna wuri kaza sun yi kaza an yi kaza amma kafin a je sai a kira su a ce to ku shiftin za mu zo mu yi burr mu yi barga tafi shi sa wannan wani abu ne ki tsatse kuma wasu al'umma ne ake nufi a ƙara to amma yadda na faɗa wannan abu ba farko ba ne, amma kuma Allah da zai zama ƙarshe tarihin musulunci bai taɓa nuna wani ɗan tawaye ya yi nasara ba duk kuma kamar yadda na taɓa faɗi a nan makishin maza maza kan karsa duk mutumin da yake da haɗaka a cikin wannan sai Allah ya fallasa shi a kwata zai mutu da ikon Allah saboda bincike ya nuna yanzu Najeriya mu ne ta biyar wurin zubar da jini a duniya in ka cire Siriya ka cire Somaliya ka cire Afghanistan ka cire Iraq mu ne na biyar wurin zubar da jini sannan waɗanda most of the victims ɗin da suke faru suke ake kashewa 70% musulmai ne menene yasa an talautar da mu bayan muna da arzikin misali sannan an raunata mu bayan muna da ƙarfin mu amma an ambatar da mu bayan mun kasance shiryayyu amma mutane da yawa mun kasa gane irin waɗannan abubuwa ba wani soja ba wani ɗan sanda da kake tunanin zai iya daƙile waɗannan abubuwa sakamakon irin waɗannan fitintinu da kuma haɗakan wasu daga cikin jami'an tsaro wane ne daga cikin wanda ya sha yanzu ka duba sabon birni wata ɗaya da rabi da ya wuce ƙauyuka kusan guda goma sha ɗaya a ƙasansu da gidajensu da iyalansu amma sun zama 'yan gudun hijira ku riga nan in ka wuce ainihin abin nan buruku abin da suke magana sun rasa mutum kusan sittin sannan sun rasa dukiya kusan sama da miliyan hamsin bai mutum mai noma bai iyawa yanzu saboda kana tunanin kai kanka yanzu ka zama kuɗi in ka je za a kama ka sannan ka koma ka ga abin da ya faru a nan sati kwana tara zuwa kwana sha hudu a nan mararraba mutanen nan suka zo karfe ɗaya bayan sun zo sun yi ambus suka dinga ɗaukan mutane motoci goma in ji mata take cewa sama da goma suka ƙare sun tafi da mutum ya fi ashirin sannan a shekaran jiya tawagar mai martaba sarkin fatiskun abin da ya zo faru an kashe mutum kusan guda hudu daga cikin waɗanda suke masa airport sannan an tasa mutum sun fi ɗari biyu wanda aka shiga daji da su wannan abu mai yasa yake ta faruwa a yanki guda ɗaya sannan kuma idan mutanen nan da 'yan majalisunmu da sanatoci inda gaske suke yi su kuma suna wakiltar mutane na faɗa zan nanata menene yasa ba za a yi doka ba duk mutumin da aka same shi da hannu a cikin wannan al'amari ba maganar shari'a kawai a kashe shi wannan shine abin da ya kamata su yi inda gaske ne talakawa suke suke ainihin wakilta wannan ita ce dokar da ya kamata a yi duk mutumin da aka kama da hannu ba wani magana shari'a an kama shi confirm an tabbatar da cewa ya aikata yana ciki to in aka kai shi kotu kai hukuncin kisa za a yi masa amma ba su wannan magana ba wai sai ana magana za a gyara majalisun nan guda biyu akan kuɗi naira biliyan talatin da bakwai naira biliyan talatin da bakwai talakawa na cikin wahala da yunwa mutanen nan talaka suke wakilta yaya za a ware kuɗin al'umma shin wani sabon gini za a yi wani irin fenti daga waje za a kawo fenti? sannan gwamnati inda gaske take da take magana abu na ƴan ƙasa ya zama na ƴan ƙasa mai yasa za a ware irin wannan zuzurutun kuɗi sannan da sanatocin nan da ƴan majalisun nan inda gaske suke mu suke wakilta ina labarin 1 biliyan dollars da aka cire na kan maganar tsaro ina yake shi dauka mana ya za a saki kuɗi kai a ce wai security force kun zo ne ku canza al'amura inda gaske kuke yi gwamnatocin baya an zo an ce ba sawa ba hanawa akan abin da ya shafi security vote sai ku yi reversing duk mutumin da aka ba security vote sai an bincika an gama da su 1 billion dollars nawa yake in kai converting kudin Najeriya yet to solve our problem ba wani abu da ya canza waɗannan 'yan bindigogi idan kana samun labarai bindigogin da suke ɗauke da shi ya fi na sojojin najeriya ina kuɗin suke juma'a da ta wuce ina kan mimbari ina hudu ba akwai ɗaya daga cikin ƙanna jamilu nan cikin sojoji wanda aka tura suka je nan mutanen da tsakanin jere ne da abin abuja suka shiga suna farautar mutanen nan suna farautar mutanen nan amma ka duba kaga ɗaya daga cikin sojoji yake magana bindigar da take hannunsu ta fita su so ba su da wani option an kashe mutum shida daga cikin sojojin nan sai dai su juyo domin su wasu samu tsira rayuwarsu yaushe al'umma za ta ci gaba da tafiya a irin wannan yanayi na zo nan ina zagwagon addu'o'i saboda ba komai zai faɗo nan ba wani ya taso mun yake mu wai wani malami yake wai wai da Allah wai mu mutanen nan a dinga musu addu'a saboda cikin su akai musulmai sai innaka lagawiyyun murid shin su arna suke kashewa waɗanda ake zuwa ana kashewa arna ne don haka babban al'amari da za mu yi riko da shi ina gaya maku wannan wani al'amari ne ba yadda za a yi ruwan nan ya tsami a yadda yake ba zai yi ba wannan magana da kake ji akwai international sources akwai jama'a daga waje suna nan suna al'amari menene yasa saboda yankin nan an ce a daina aure an kirkiri talauci an kawo HIV duka abu ya gagara duk mutumin da ya samu walwala zai yi aure zai haihu zai yi kaza to ya za a yi an zo an yi focusing an yi lissafi an yi hangen cewa by 2050 Nigeria za ta kasance the most populous country in the world da haka ya za a dakile kuma ainihin wani bangare da suka fi haihuwa wani bangare ne da haka mai za a yi ba da kirkiri fitina mu ya mu an sa mana fitina sannan kuma sai a zo a kashe mu ga talauci ga kaza to karshen al'amari idan wuri ya yi wuri sai ga kawai al'amura ya dare ko wannan sun fitina to mu koma ga Allah mu ta addu'o'i zafafa ina gaya maku saboda mugu ka haifi mugu mugu ya haife ka kana kuma cikin miyagu kuma kana rayuwa tare da miyagu mugu ba kama gare shi ba amma waɗannan zafafan addu'o'i su za mu riƙa Mai azumi mai sallah mai yi istighfari da mu da yaran mu mu addu'a duk mutumin da ya hura mana wuta Allah ka hura masa wanda ya fitine mu Allah ka fitine shi wanda ya addabe mu Allah ka addabe shi duk mutumin da yake da hannu wurin kisan al'ummar da ba su ji ba ba su gani ba ya Allah ka ɗaura waɗanda za su yi ajalinsa duk mutumin da aikinsa hura wuta ne Allah ka ƙona shi da wutarsa duk mutumin da ya hana mutane zama lafiya Allah kar ka bashi ya zauna lafiya mutumin da yake neman ganin bayan mu Allah ka watsa al'amarinsa abinda ya tara Allah ka fasa Allah ka mai da shi na baya ga dangi sai dangi sun ci su bashi عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قوموا إلى صلاتكم